Assalamu alaikum. Baiwar Allah. Baiwar Allah. Assalamu alaikum. Hajiya, lafiya kike kuka? Me ya faru? Sun sace miki ki ko? Wallahi da kyar na sha. Tun daga can muka zuba da su sun kwace wa hatta gelan nawa kayan jikin ma suna neman su cire mun su. Kamar za su yi mun tumfur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. <laughs> to ki yi haƙuri don Allah ki yi haƙuri ki tafi gida in kuɗin mota ne baki da shi in baki kuɗin mota sai ki koma gida wallahi bawan Allah ban san ina za ni ba daga nan wallahi tallahi iyayena duk sun mutu marikina da ya rike ni ya kore ni wanda ya tsince ni ya aure ni ya cinye dukiyar da mahaifina ya bar min shi ma ya koro ni yanzu ban san ina za ni ba wallahi yanzu ke a nan baki san kowa ba ni ba ma yan garin nan ba ce ba aure ne ya kawo ni ban ma zan ina za ni ba ni wallahi da za ka taimaka min ko irin yan tuwo tuwon nan na tasha da Allah ka kai ni wajen su in dinga dan masu wanke wanke dakata yanzu bara in kai ki gidanmu wurin mahaifiyata mu zauna ki dan huta in ya so sai mu ga za a yi mu taimake ki ki je ki ci abu a a a dan Allah ah, dan Allah tashi dan Allah ya zo mu je zo mu je zo mu je ah. wallahi tallahi inna lillahi wa inna a rikice take a ruɗe wallahi tana cikin damuwa da tashin hankali me ya same ta hajiya bayanin ba zai yiwu ba sai mun zauna shi yasa na ga gwara in kawo ta gurinki na san za ki taimake ta to yanzu dama girki yana kan wuta ya kusa sauka mu je mu zauna a kawo mata abinci ta ci ta nutsu kwantar da hankalinki ba mu labari kaman za su biyo ne ba mai ah. biyo ki kwantar da hankalinki gaba ɗaya suka biyo ni suka kwashe min kome nawa gaba ɗaya Allah ma taimake ni ba su yi min tumbur ba wayo Allah na wayo Allah na har ma yafi na da jakata gaba ɗaya suka kwashe ni da shi ba na son sa ya canya dukiyar gaba ɗaya da ya gama janye dukiyar sai ya sako ni na rasa inda za ga uwata da ubana duk sun mutu shine inda ka same ni din nan na rasa inda za ni sai na je wajen na zauna wayo maraici baki ci ba insha Allah ai da na kowa ne ki saki jikinki nan ma gidanku ne kin ji ko kar ki damu abinda nake so da ki kwantar da hankalinki ki daina kuka mahaifiyata za ta ɗauke ki kamar yadda ta haife ni zaki zama 'ya a gurin ta. kin gane bakin ciki na ma abin da ke bata min rai sai da ya gama cinye dukiyar mahaifina ya ɗauke shi ya riƙe shi hannu biyu baba na fa ma'aikacin NNPC ne fa ba irin dukiyar da bai bar mun ba ya bar mun kadarori filaye manya-manyan gidaje gidajen mai kamfanoni kwashe ya cinye da dukiyoyi loli gaba ɗaya ya kwashe su a banki ya cinye yana cinyewa ya koro ni ki hakuri kin san kansa ya cuta a bai cuce Allah ai kansa ya cuta ka ji wannan bala'i da masifa da wani katon supermarket a Abuja da babana ya ban mun gaba ɗaya ya cinye su ni kadai babana ba ya haifa ga dukiya wannan abu sai ka ce a Nijar ni da na ganta fa na dauka 'yan Nijar ce ni ba yan Nijar ba ce ba ni yar Kano ce. Baba na amma ainihin sa dan Yola ne. Fulanin Yola ne mu. Aiki ne ya kawo shi daga nan sai muka koma Abuja. Hmm. Yanzu daga Abuja hmm. Yaron babana ne. Da girma in ba shi ya kashe baban nawa ba dan ya gaji kuɗin. Wannan duniya. Dama an mana engagement ni da shi kafin baban nawa ya mutu. To yanzu dai ki yi haƙuri ki daina kuka yanzu ko ruwa za ka ga mata ta ɗan sha mai sanyi kaga yadda ta sha kukan nan muryarta ta da shi to ai kukan da ta yi ne muryarta ki kwantar da hankalinki hajiya bara in koma saboda ina da aiki a gabana na zo da daddare ma yi magana to yaya ki haƙuri ki haƙuri karki kuka mana karki ɗauka kin ji? Tar da hankali. Tar da hankali. Nan ma kamar gidanku ne. Umma. Hmm? Hatta kayan sawa na fa cikin kashi goma in gaya maki kashi ɗaya da ƙyar ya ban na ɗauko wannan ya ƙaramar jakar gaba ɗaya ya tattara su. Na lillahi wa ina ilaihi Wannan wani irin mutum ne da ba ku san shi ba aka haɗa ku aura? Yaron babana ne. na ji ma shi ya kashe baban nawa saboda ya ci gado babana na mutuwa sai aka ce to a haɗa ni da shi kawai ya aure ni tun dama an yi an ah. mana baiko shi ke ce dama kuɗin yake ko wallahi gaba ɗaya ya cinye kuɗin sai ya ce wai ya ce mun wai ana tarawa ne ana tarawa wallahi na gaji aiki ne aiki baya karewa da tsakar ranar na a dinga sa ka kana shara ka ce wata jaka me kike cewa me kike cewa dauki tsintsiya maza maza ki share min ɗakin nan gidan nan ban gane aiki baya gajiya ba in kin saba a can inda ke baro baki aiki to nan ba gidan ku bane sai kin min aiki share maza har gindin wancan har wancan bishiyoyin duk gaba ɗaya ki share min Dauki tsotsiya Wallahi hajiya ni ban saba da irin wannan aiki. Zan yi zan yi zan yi. Dauki tsotsiya Share mu Ki gama ga wanki can iya jiranki. Eh. eh wanki da nawa da na dan wanki. Akwai kuma tata koko a ciki. In kin gama duk zaki yi su. Hajiya me kuma koko? Oh baki san koko ba? Wanda uwarki da ubanki suka sha suka rayu shine zaki yi min. Maza yi min shara. maza a share cikin gida da ki zo ki zauna ki ci bilis ne A da aiki. Maza. Malam Abubakari. Um, abakar so ni ka san halayyata bayan da za a yi in wani mutum yana buƙatar taimako wanda ina da hanyoyin da zan taimake shi ban taimake shi ba gaskiya ne wani abu ne yake faruwa mai kamar abun mamaki akwai wata yarinya da na haɗe da ita tana buƙatar taimako sai na ga ina da yadda za a in taimake ta na ɗauke ta na kai ta gurin hajiya domin mu taimake ta ikon Allah kuma sai hajiya ta karɓi abin hannu biyu ta karɓi yarinyar maganar da nake ma in takaice ma yanzu yarinyar ma tana gidanmu to ni kuma wallahi baka san wani abu abubakar sai na ji kuma a duniya yarinyar nan ni ina son aure ta ma <laughs> me na dariya magana ta farko dai da ka fara yi taimako aikin gidanku ne dan kafata nan unguwan ba wanda bai san gidanku kan taimaka mutane ba magana ta biyu kuma ka ce kana santa kaffa mai fake da agana yana cin ƴaƴan mutane yana annoba ce magana ta gaskiya ka tsaya ka kula tukuda kar ka nuna yarinyar nan ka ce kana santa ta tun ka gano halayenta idan ka gano halayenta in ya so daga baya ka bayyana mata ai baka san wani abu ka. yarinyar nan tun da na kawo ta gida ita kofar gida ma ina leƙe da mata suke eh. ita leƙe ma ba ta ballanta na ta fita kofar gida maganar da nake ma ba dare ba rana hajiyar mutum da yarinyar nan ta zo gidan nan gaba ɗaya ta huta yanzu ma maganar da nake ma na shiga gidan na fito na ganta tana yi hajiya wanki mu da yanzu abin da za mu ce sai dai alaba da sa'a amin da alfarma ne amma dai ka kula to ka kula abin ne dai ya ɗaure min kai don kwana ne ina mafarkin ta jiya <laughs> abubakar mai ɗinki a rufe ido a ah, yanzu an jefe ni Allah an jefe ni yanzu a rufe idan ma ba ganuwa ike um, sa'adatu ya ɗayo me so na dai san kin san tunda kika zo gidan nan za ki ga ina yawan kiran ki muna maganganu daban-daban amma har yanzu na fuskanci baki fuskanci abin da na sa gaba ba <laughs> to ai gani ne ka kira ni gindin bishiya ka ce in zo kana son magana da ni kuma ka tsaya kana ta inda inda ko laifi ne ma ne ya zahiru ai tun da kika zo gidan nan ba wani laifi da kika yi <laughs> to <laughs> da ni har ka sa gaba na na faduwa na ce to ko dai wani laifi ne Sa'adatu. Hmm? Kin san an ce ita rayuwa kana yin ta ne baka san me za ka haɗu da shi gobe ba. Baka san kuma irin alherin da Allah zai sada ka da shi a gobe ba ko an jima. A gaskiya da ina ta haka haka na kasa fitowa in gaya miki gaskiyar abin da yake zuciyata. <laughs> Tunda Allah ya sa muka haɗu da ke yawanci ina yawan mafarke mafarki naki. <laughs> Mafarkin me kuma? Ba dai mafarki kai ina ma duka ba. <laughs> Lala, sai dai irin mafarki na ƙauna na soyayya. Don gaskiya abin da ya sa na yanke hukunci sai na gaya miki saboda mafarkin da na yau da asuba ya bani sha'awa kuma ya bani daɗi. Gaskiya ba zan ɓoye miki ba sa'adatu. zuciyata tana ƙaunarki zuciyata tana so ki kasance matata zuciyata ta amince ki zamo uwar 'ya'yana amma idan ba za ki damu ba ni allah ya sa ina son in auri matar da take so na kuma nake santa yaya ɗahir ni gaskiya ba soyayya ce ta kawo ni gidan nan ba kuma ba aure ne ya kawo ni gidan nan ba ni taimakon da kuka yi min ma haka wallahi na gode don haka ka yi haƙuri gaskiya ya ya ɗahiru sadatu ban gane me kike nufi da in yi haƙuri ba kina nufin ban miki bane ki fito ki gaya mun mana me haka ba haka nake nufi ba ya ya ɗahiru ina son zumuncin mu ya ɗore ko ba haka ba da abin da aka ce na soyayya zai iya rusa zumunci ka dai bari dai in yi shawara tukunna gaskiya look sa'adatu ni gaskiya abin da yake zuciyata dole yanzu ki fito ki gaya mun ni idan kina so na ki sanar mun saboda gaskiya ba zan bar zuciyata ta shiga wani halin yanayi ba ni gaskiya ina son ki kuma magana nake so mu yi ta aure gwara ki fito ki gaya mun ni yanzu yanzu nake so ki gaya mun ya dahir kawai kai dai yi hakurin da ka bar lokacin kawai sanki ya samun babbar sarka nake rubuta wasiƙa ko kin fi so sai ne miki faƙa ne sannan za ki amince da ni ko? kai wallahi kafi ya zo laya <laughs> to shi kenan to na gode yawa to yanzu ba ka shakin sako ba Allah ya bar mu tare <laughs> wannan na na wata sanna bane ai bi yarinyar da na tunkara wallahi sai na kowa kane mata wallahi hajiya am ni ta ne hajiya wani tunani ne mm. ban sani ba ko ke ma tunanin ke zo ɗaya da nawa ba na ga dai zumuncin nan namu shekara da shekaru tun kafin mu haifi 'ya'yan nan muke tare to sai na ga me zai hana mu ƙara ƙarfafa wannan zumuncin namu to kaje wani abu ne kuma aka yi <laughs> wannan yarinya salma eh? na ga ga hankali ga nutsuwa ga sanin ya kamata hankali na ce to me zai hana mu haɗa su da na ɗahiru mana ah. <laughs> a ƙara dankon zumuncin sosai ai abin da yake gidan ƙaura shi yake gidan goji ke ma kenan tunanin ya zo daya ina abin da yake cikin zuciya ta kenan alhamdulillah saboda dalili abin da yake eh? sa kai mai ya mace idan ka zo kaka ko kaka ce gashi ya sai ta ana ce ai gashi ai tsakanin mu ya wuce haka hajiya wannan gaskiya ne kai amma da na ji daɗi to <laughs> ubangiji Allah isa haka shi ya fi alheri kuma Allah haɗa kansu ko ba haka ba ka kin san ƴaƴan zamanin nan kana taka su kuma can abin da suke daban wannan gaskiya ne ko da yake ita 'yan masu hali ce tana ah. yawo haddan mota shi ko kan ja'ala ba iya shago iya kinkin keke. To hajiya, hmm. mota za ta aura? Gaskiya ne. ba mota za ta aura ba. To, ai kin san yadda waɗansu suke ɗauka sai a ce wai ah. ƙwarya ta bu ƙwarya. Ah. <laughs> Ba wani ƙwarya ta bu ƙwarya. Idan ko ta ƙwarya ta bu wata ƙwarya ko ai wata ƙwarya kuma saboda nauyin ta fashewa za ta yi. Wa ba haka ba. Gaskiya ne, ni dai fata na Allah ya ina jin ka shine daman abin da nake so in gaya miki hajiya wallahi wannan yarinyar wallahi hankali na ya karkata ina so zan aure ta kai tsaya tsaya in dai har ba ka son ɓacin raina kar ka sake kawo min wannan magana me za ka yi da tsintacciyar mage ka san ta ko ka san asalinta ko ka san iyayenta to akan me haba hajiya ke fa uwa ce ta gari kuma ke uwa ce mai tausayi ke kike dora ah. mu a hanyar tausaya wa mutane mhm. hajiya wallahi zuciyata tana ƙaunar yarinyar nan na gajiya kamar tana da hankali dakata duk wani hankalinta na banza ne tunda ba ta da usuli ba a san wace ce ita ba in kana so mu daidaita da kai ka je ka nemi 'yar gidan hajiya binta ka ji na gaya ma ita ce 'yan asali ita ce mai tarbiya in ken ne tana da shi komai tana da shi amma wannan tsintacciyar magen ban amince ba in kuma ka dage ka ce kai lalle sai wannan tsintacciyar magen to zan iya tsine ma ka tafi can ka ɗauke ta ku tafi ku bi duniya ku je can ku yi auren Allah Allah inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna hajiya me ya zafi na furta wannan kalma a bakinki abin da ya zafi bana so kuma nake so ka bi abin da nake so shine abin da ya zafi to naji ba dai hajiya binta ba kwarai hajiya binta dai kika ce eh yatta ba to to zan yi kokari in je in ganta hajiya yawwa to ka zauna lafiya in dai kai haka ita kuwa ka kyale ta can ta nemi tsintacce dan uwanta su yi aure kai kwa dan asali ne kowa ya sani gaba da baya ba komai ba komai hajiya wallahi rashin wutan nan a gari shi yake damu kaga dakata malam abin da yake faruwa ka san maganar yarinyar nan kamar yadda na gaya ma wace yarinyar wannan yarinyar da nake so sa'adatu eh. wallahi hajiya ta ke kasa kasa ta ki ta ce ba zan aure ta ba ni kuma a duniya ban ga macen da nake so irin sa'adatu ba haka kawai yarinyar nan duk ta haukata ni duk abin da ya dame ni to ba gashi ba ka zo bewa eh, shar'i jibi kayan da ka tara yaushe rabon da ka zo shago kai ne sai da ka zauna kai ta tunani me amfanin tunani. kuma ni da a shawarar da zan baka karo ki hajiya ba ta kyale ka ba ba hanyoyin da ba kullo hajiya ba kan ta hakura yi to magana ta gaskiya kai hakuri da yarinyar nan ka bi umarnin hajiya kawai saboda abinda kullun nake dubawa mu dinga bin umarnin iyayenmu kana kallon da yadda da muke ta faɗi shi a yi nan a yi nan sana'ar yiwuwa a sana'ar ma da za a yi an rasa amma aka fi umarnin hajji a yau jibi shagon nan ba bara gaya ma wani abu kai ka san me ya so kuwa muna tare da kai ka san so kuwa kai ka san umarnin iyaye shi kenan dai bari zan sake roƙonta in ta yadda shi kenan Abinda da ya kamata wallahi ina cikin damuwa ka ta da addu'a za mu taya ka amma mu am dala kayan amina acid ka hada masa ina zuwa kaga shi matsala amina acid ka hada mu wando eh sai <laughs> kafa ne <laughs> sai an yi rigima kai kadai kake iya yi iya yi da shi to ai kafa sa ce daya tafi daya to ka hada ma wanda in Allah ya dani zan hada ni kansa to to kenan ina zuwa to dan Allah kai ka dawo dan ni ma ina son ɗan Saudatu. Fito, yiwu. Ba yiwu ba ba wata hajiya kin fito. Ku tattara kayan ki zaki ki bar min gidana. tunda kika zo gidan nan shi ke nan ke juye min hankalin ɗana. da yake min iya nema ya bauɗe min ba zai yiwu ba fa. Hajiya wani abu ya ce ma ki haƙuri. Maza maza ki ɗauko kayan ki bar min gidana. ne hajiya. Gidan ubanki ne nan? A'a. Ɗauko kayan ki ki bar min gidana na gaya miki. dauko. ba za ki dauko ba hakuri da Allah shiga dauko kayan ki ki zo ki fita ki bar mu gida na ba zai yi ba haka kurin dauko a kai na jaraba dauko a kai na kaya a cikin gida ki zo ki hargitsa min kan gida dauko kaya ki fito ko zo wurgo miki su waje Au ba za ki dauko kayan ba? Tsammokaran da aka baki kwaso su ki fito da su. yanzu nan zan zo jifa da wannan kayan na gaya miki fito da su oh, to fita ki je ki ɗauka ki tafi da su fito wuce je ki ɗauko su wuce ki je ki ɗauka. wuce ki je ki dauka ke tsatsare da ido wuce suna can wuce fita fita fita ya siya dama hausawa sun ce tsintacciyar mage ba ta mage na yadda tun da yarinyar nan ta zo bala'i da masifa ya dara min a cikin gida aiki ba ta son aiki ta juya min da hankalin ɗana gaba ɗaya na rasa kansa na rasa inda ya dosa ba zai yi ba mutuwa kai miki? Ba mutuwa ba ce. Ai gara mutuwa ma in ta zo dole ga hakura. Dole ne Amma wannan masifa. Me ya faru? Kaga wani ne ya taimake ni. Iyayena ne duk sun mutu. Marikina ya kore ni. Sai wani ya ganni ya taimake ni. Ya kai ni wajen iyayensa. Shine yanzu babar shi ta koro ni. shi kuma baya nan bare ya mai da ni na rasa ina zan gani to ke wannan wace irin masifa ce iyayenki sun mutu mijinki ya kore ki ba mijina ba ne ba ke wane ne iyayena ne suka mutu marikina ya gore ni sai wani ya tsince ni ya kai ni wajen mamansa shine yanzu mamanta kuma goro ni to ke sai ka ce mai ya wancan ya kore ki wannan ya kore ki kin ga kwantar da hankali yanzu ya sunan wanda ya kore ya wanda ya kai ki wajen sa ya sunansa sunansa dahiru dahiru eh. ya kamanninsa suke dogo ne eh. fari yana da jiki kakkarfa ne kamar irin kiran da wannan na da haka yake ba gajere ba ne ba kakkarfa ne ya shiga uku Kai. Ki mana shiru dan Allah. To. Wannan nacin naki ma ya sa a dinga koraki. kinga ga wayar ta ki shiga ba ni minti biyu yanzu zan da Allah yadda. Ki hakuri dan Allah ki daina kuka sai kin tara kanki jama'a. Na gode. Ina zuwa. wannan wannan wannan baka sani ba har zaka ce mun wai wannan naci na zai sa a kore ni wannan Tayo, ya ake ban san kamannin sa'adatu ba ya kamanninta suke wace sa'adatu sa'adatu ta kadai me ya faru sa'adatu sa'adatu kamar yaya kamannin ta suke to gaskiya dai akwai wata da na gani yanzu tana mu tana kuka ma na ganta a gefen hanya ta ce wai marikiyarta da take zaune da ita ta koro ta dama wani bawan Allah ne to ni kuma in baka banta ba ta dakata sa'adatu ba za ka ganta fara kyakkyawar yarinya ba fulatana ba fulatana eh wallahi sa'adatu ce tana ina kuma wanda ta gaya min sunanka ta faɗa tana nan bakin layi a tsaye me ya faru ta ce wai marikiyarta ce ta kore ta waye waye eh, wani zance dai take ta yi mun haka tana ta kuka kai ba sa'adatu da mu je dai in gani mu je in gani ka fa ka bar wutar nan gara ka fita da ita tunda ga shagon ba mu je mu je mu je in gani tana ta gurshe kyan kuka na ce to bari in zo na san akwatancen da ta yi min kai take nema wallahi in na ce ta koro ni daga cikin gida wai dan ta ji na ce zan aure ka shine ta koro ni da Allah ka je ka ba in na haƙuri ni wallahi na fasa auren nan ni da ma kuskure ne da na ce na amince zan aure ka wallahi na haƙura na fasa Allah Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka san shago ba kowa bara je ni in ci gaba da shikenan <laughs> <laughs> bari abin da zamu yanzu kina ji na na san duk matsalar da ta kawo haka bari mu je yanzu zo mu je in ba in na haƙuri Allah ka je ka ce ta yi haƙuri na san saboda magana aure na ne mm. ki haƙuri zo mu je ka banni in zauna wallahi ni na fasa na haƙura ni wallahi yanzu ma ban tashi aure ba ni na haƙura me haka Ya na ganka da wannan? Hajiya, hajiya, ki dubi girman Allah, ki dubi girman Allah hajiya. Ina roƙon ki ya dan Allah hajiya. Ki taimaki baiwa Allah nan. Yanzu hajiya idan kika bari ta tafi, ba ki san hannun da za ta fada ba. Hajiya, ni dai na fuskanci abin da ya janyo matsalar haƙiƙa kore ta. To me ta je ta gaya ma sai ka gaya min tukunna. Me ta je ta gaya maka? Wallahi hajiya ba abin da ta gaya min. Amma in har dan maganar cewar zan aure ta ne, hajiya na janye ki hakuri. In dai akan wannan ne. Ka janye magana aure? qur'an na rantse da kwaran kwatsa hajiya na janye in dai akan maganar wannan. To shikenan. Ki batta ta ci gaba da zama da mu'amalan ta. Tunda ka ce ka janye. Shikenan ta tashi ta shiga ciki. na gode, Hajiya, na gode. Na gode. Aiki fa dole za ki ci gaba da yi Zan yi wallahi, zan yi ajiya. Kuma ta shi ta. Wallahi ko wankau kike karbowa zan yi a gidan nan wallahi. Je ki je ki je ki. Uwa ce ta gari. Ai yarinya nan da kake ji, annanimiyar yarinya ce da kake ganin. Wannan yarinya. Ah. baki san me Allah zai yi da ki ƙara haƙuri hajiya ta kin ji isa nake kaunar ki hajiya kina san abin da nake so magana ta ƙare akwai fura a ciki ka je ka ɗauka ka sha har da ciku a ciki sannu hajiya yawa sannu ka daga gidan hajiya ta bawa aka ce in zo gurin ki nemi auren ki na sani Da gidan hajiya ta bawa aka aiko ka don ka zo ka gani don ka aure ni ko amma abin mamaki mace mai aji kamar ki bai kamata a ce ana tallanta ba ba bari in faɗa maka ni da wani dama nake so don baka mun ba haka irin tsarin manzon da nake so alhamdulillah dama ni ma tilasta min akai aka ce in zo gurinki don haka sai ki je kiwo hajiya bayani ni ma ina da wadda nake so zan aura kin gane ko haka iya tafiya <laughs> ko baki ce ba na gode yana ki. amma kin ga fara na je na same shi kin ga rashin mutuncin da yamma me miki wai shi yana da wadda yake so ban mishi ba waye yana da wadda yake so Ba ki masa ba haka ya faɗa to ita hajiya wannan wani irin baɗoɗara ta yi wai rufin ƙofa da ɓarawo ta san bata isa da gidanta ba bata isa kuma da ɗanta ba har ta zo ta yi magana cewar tana son a baki in ba da ke a ɗahiru? Hmm? to ai wannan ni bana son irin wannan wannan ai karanta ne isa da baka isa ba ka nuna ka ce ka isa ai ba zai yiwu ba kin zuwa me yake cewa wai ai talla na aka kai mai wallahi <laughs> kin fi karfin ai tallan ki an kai mai talla na shi yana da wanda yake so ya fi karfin aji kin fi karfin salma ai tallan ki domin din namijin da ya ganki ita tabbatar da cewa yau ya san mace ya san ke mace ce wallahi an fi karfin wallahi aje a ce masa yau ana neman kai da ke shi dai da uwarsa ta zo ta ce min yau mai shawara a nan gida a haɗa auren to shi ya rasa matan nema matar da zai aura shi ya rasa amma baki ba samarin ke nawa hmm? amma ki gyalin da ita in Allah ya yi ta mu haɗu da ni da ita